بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين صلاة على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan yammaci na litinin na uku ga watan hulƙada a wannan shekara ta 1434 kuma tara ga watan tara a shekara ta 2013 miladiyya mawaɗi ne domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarkar littafin al'iziya wanda yake wani shine darasinmu na 46 a cikin wannan littafi mai albarka malam yana zayyana mana abin da ya shafi ayyukan hajji a babi na shida daga cikin babi da suke magana ko da malam ya wari domin bayani akan abin da ya shafi aiki hajji darasinmu na farko da darasinmu na biyu a cikin wannan littafi duk sun ta'allaka ne ga abin da ya shafi aikin hajji yanzu malam zai mana bayani akan abin da ya shafi umara duk da maganganun da muka yi mun ta hada bayanin hajji da umara hajji da umara hajji da umara amma dai malam ya ware fasali domin ya yi magana akan abin da ya shafi umara shi da malam ya ce faslun العمرة سنة في marra wa arkanuha arkanul hajji ma'adal wuquf الوقوف ولها ميقاتان مكاني وهو ميقات الحج إلا في حق من هو بمكة فإنه يحرم من الحل والأفضل أن يحرم من الجعرانة وزماني وهو جميع أيام السنة قال رحمه الله فصل ما لا فصل ربي وعرب مغانا دولنا مغانا يتي العمرة سنة في العمر مرة العمرة إتى أمره sunnatu sunna ce fil umri a rayuwa baki daya marra a yi ta so daya kaga ya sha bambanci da bangaren hukunci a abin da ya shafi hajji shi hajji wajibi ne a rayuwa a shi so daya ita kuma umara sunna ce a rayuwa a ta so daya duk da cewar wajibci akan aikin hajji so ɗaya ne a rayuwa wannan ijma'i ne na malamai amma cewar ita umara asalin hukuncin ta ma sunna ne ba wai asalin hukuncin ta wajibi bane malamai sun kara ma juna sani akan wannan wanda yake dukkan malamai sun yi ittifaqi kan cewar shi aikin hajji asalin hukuncin sa shine wajibi ne a rayuwa mutum yi shi sau daya aikin hajji kenan amma ita umara malamai suka ce wasu suka ce ita ma wajibi ce ɗaya kenan waɗansu kuma suka ce a'a ita ba wajibi ba ce sunna ce a rayuwa mutum ya yi ta so daya maki Allah tsira da in Allah su tabbata a gari shi yake cewa umara ka fara tu lima huma umara zuwa umara tazarar da ke tsakaninsu umara zuwa umara ka fara ce na abin da ke tsakaninsu na laifi da mutum ashe lalle ilallah wannan ya nuna mana umara tana da falala ba karamar falala ba sannan kuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al shi kuma karɓaɓɓen aikin hajji ba shi da wani sakamako sai aljanna abin da ya shafi wurin Allah ta'ala da ya ce wa atimmul hajja wal umarata lilla ku cika aikin hajji kuma ku cika aikin umara baki ɗaya shi domin Allah sai malamai suke ce wannan ayar dalili ce akan kamar yadda hajji yake wajibi haka umara take wajibi tunda Allah ta'ala ce wa atimul hajja ku cika aiki hajji atimmu wani fi'li ne fi'lul amri ne wal umara ta sai aka fi da umara wala ji da ke ko sai wasu malamai suka ce a'a wannan baya nuna abin nan wajibcin hajji kuma ayar ba ta nuna wajibcin umara ayar da ke nuna wajibcin hajji ita ce ayar walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila ita wannan ayar tana nuni ne akan duk wanda ya dauki damara ya shiga haram na hajji da ya shiga haram ya shiga harami na umara to wajibi ne sai ya cika ko da wannan aikin hajjin shine na goma ko da wannan umarar ita ce ta sha biyu dole sai ya cika wanda ke ga aikin hajji a rayuwa shine mutum yayi so daya kenan na biyu ya zama ne sunna na uku ya zama sunna na hudu ya zama sunna wannan kafin ya fara amma muddin ya fara ya yi ihrami to sai ya cika ba magana kuma ya ce a'a tun da suna ne shi ya warware a'a ba dole sai ya cika shine wa atimul hajja wal umrata lillah qala rahimahullah al'umaratu sunnatu fil umri marra umara suna ce a rayuwa mutum yayi ta sau daya haka malam ya tafi akan wadanda suke cewa umara suna ce ba wajibi ba qala rahimullah wa arkanuha rukunan umara shikashikan umara arkanul hajji sune shikan aikin hajji ma adal wuquf in banda tsayuwa arfa dama aikin hajji yana da shikashikai guda hudu shi shike na farko al-ihram shi shike na biyu at-tawaf shi shike na uku a sai bai na wal marwa shi shike na hudu al-wuquf bi arafa waɗannan sune shika-shikan aiki hajji wanda in mutum ya rasa ɗaya daga cikinsu ya rasa aiki hajji nas'allah salamatu wal afiya wani ya rasa abokan tafiyarsa 'yan jihar tun ana gobe arafa ya tafi neman su har sai da aka sako arafa sai ba shekari sai ranar sallah suka haɗu da wani aka gan shi malam ya jigata aka ce lafiya ce shi bai ga abokan tafiyarsa ba saboda ka su ta nima ya tsaya arafa bai samu tsayawar arafa ba yana ta neman abokanan shi ran goma ga wata aka shi ba a gan shi ran ga wata ba ba magana ka ce zai yanka akuya a matsayin fidiya wanda duk babu wannan magana nasu Allah salamu ta lafiya a gwamna bai yake hajji ba daya haka wasu alhazai amma ba 'yan Najeriya ba ne suke faɗa ma abokanansu alhazai cewar ina suka tafi jiya sun yi ɗawafi sun yi ɗawafi sun yi ɗawafi har sun gaji ba kowa jiya wata rana kenan tara ga wata saboda jiya tara ga wata duk mutane sun tafi arafa ba kowa sai su kadai ne suka gansu a ka'aba suka yi taɓa wafi suka yi taɓa wafi sun taɓa ka'aba sun taɓa hajar al-aswad duk wani abin da ake so a sun taɓa shi dan babu kowa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh? wato waɗannan kisoshi guda biyu da wannan bawan Allah shi kadai da wani waɗannan jama'u suna tara hankali wallahi suna tara hankali kenan ba kowa ne fa je maka fa ake haji ba dan bin duk babu wanda ake haji ba magana ka ce zai yanka haɗaya zai yi fiya biya duk babu saraka dole mutum ya tashi da addu'a Allah ta'ala ya mai muwafaka zuwa maka daban sauke farali kuma daban yanzu ga wannan ya je maka amma bai sauke farallin ba waɗancan sun je maka amma ba sauke farallin ba wanda kabi yana tada hankali قال رحمه الله وأركانها أركان الحج ركنا أمرا سوني ركنا أكي حج ما عدا الوقوف إن بند سواء عرفة أمرا باب سواء عرفة كينا يدعى أحج أي أحج ذاك إحرامي هذا ذاك إحرامي أمرا أيا يدعى ذاك أوافي أحج واجبي هذا ذاك أوافي أمرا wajibi yadda za ka yi safa da marwa a hajji wajibi haka za ka yi safa da marwa a umara wajibi in mutum ya cika waɗannan guda uku ya kammala umara kana jina da ke ko qala rahimahullah walaha miqatan ita umara tana da miqati guda biyu makaniyun akwai wurin da ake ɗaukan niyyar umara wa huwa miqatul hajj shine duk inda ake ɗaukar niyyar aiki hajji miƙatin da muka ambata a darasin da ya gabata muka ce akwai bin ulaifa na mutanen madina akwai jufa na mutanen masar da sham da yammacin duniya akwai ralamman na mutanen yaman akwai zata irkin na mutanen faris da khurasan abinda malam mai kara shine karnu manazil eh karnu manazil shi ma miƙati ne kun lura da ke ko karnu manazil daban urbanin nazil daban urbanin nazil wani wata hanya wata unguwa ce a madina urban wata unguwa ce mun yi magana da wani alhaji na ce na haka sauke ku ya ce a karnu manazil bai bambanta tsakanin karnu manazil da urbanin nazil ba amma ba kowane ai ba wannan baya cikin baya cikin abin da haka bambance su ne kawai qala rahimahullah wa hajj da mutane suke daukan haji ma'ana inda ake na ake umara wannan ta kenan illa fi man huwa bi sai wanda yake cikin garin makka wanda yake cikin garin makka yake son ya umara to ya sha da wanda yake cikin garin makka yake so ya hajji wanda yake son ya hajji zai waya daga nan gidan da yake in mazaunin makan ne daga nan gidan da yake daga nan zai niyya zai hirami zuwa ina zuwa makka mana yace illa fi haqqi man huwa bi makka sai wanda yake makka shi wanda yake makka in zai umara ba zai niyya daga nan gidan shi inda yake makka ba fa inna yuhrimu min al-hil shi zai harama ne daga hil in ce hil shi ne wajen haram kun lura da kyau kuma ka ce alhillu shine wancan haram ai gaga alhillu inda ya halatta inda ya halatta ka kama zabo ka kama abin nan abin farauta shine alhillu kenan duk inda ya halatta kai farauta alharam shine inda bai halatta kai farauta ba ina ba ta mun gane wannan da kyau ku lura abin da ake so a hajji da umara Shi ne ka haɗa alhil wal haram ka hada inda ba miƙaci babu inda ba haram ba da kuma inda yake haram kuna jana da ke ko haka ake bukata me aikin hajji ya ake malam ya ce ban da shi ya ce in kana garin Makka kawai ya ishe ka ka ɗaura niyya daga gidan da kake ka wuce zuwa aikin haji kuma gashi mun ce abin da ake bukata a hajji da umara shine ka hada mai alhillu da alharam in an ce alhillu shine inda ya halatta inda ba harami ba in an ce alharam shine inda yake haram haram kar ku manta wanda ya dauki niyyar aikin haji a gidan shi a maka ya hada alhillu da alharam ina ne alharam shine nan maka da yake a aikin hajji zai yi zai yi dawafi a haram zai yi shi zai yi safa da marwa a haram zai yi rukunai ne ke na cikin rukunai ake haji biyu sannan kuma ga ihrami da yayo a maka yayo no kenan kaga ihrami da iyayi a maka a haram dawafi da iyayi a haram a maka yi safa da marwa da iyayi a haram yanzu ne rage arfa arfa ba haram ce arfa ba ta cikin haram kullum da ke kuma wajibi ne sai ya yi tsayawar arafa kenan fitar da in zuwa arafa ya fita daga haram ya shiga hin ina ba ta mun na wannan da kyau amma wanda yake cikin garin makka idan aka ce zai umara a cikin garin makka to a haram kawai zai na farko gidan shi da yake yana cikin makka yana cikin haram ya da koniya a wurin ɗaya kenan ya zo ka'aba yi ɗarafi biyu kenan isa ba da marwa uku kenan ya kammala ya fita ilu duk komai haram shi yasa malam yace illa fi haqqi man huwa bi makka sai a haƙƙin wanda yake makka fa innahu yuhrimu min al-hilm shi zai fita tunda yana maka sai ya fita zuwa hillu sai ya duba daga unguwarsu da yake wannan wuri ne kusa da haram wannan wuri ne yayi kusa da fita haram ina ba kun fahimci wannan da kyau daman ya san iyakokin haram kuma na faɗa mana zai iya yi wa a yanzu yadda aka samu ci gaba na gine-gine wasu gine-ginen suna makka ne amma ba su haram wasu gine-ginen suna madina amma ba su haram wasu kuma suna haram suna makka wasu suna madina suna haram ina fatan kuna jina da kyau sabili da haka a inda yake sai ya duba ya ga ina ne ya fi kusa da shi da zai fita in ya fita sai ya je ya ɗauko haramin umara daga nan sai ya shigo cikin garin maka kaga niyyar umara da ya ɗauko daga nan wajen maka ya ɗauko ta ina a hil ya shigo cikin garin maka ya yi ɗawafi a ina a haram ya yi saba da marwa a ina a haram wani ji da ke ko menene hujja na wannan magana cewar ba za ka ɗauki niyya ba ka umara a cikin garin maka sai ka fita wadda ce na da ke ko shi eh barakallahu fi shi ne hadisi na Aisha hadisi na Aisha radiyallahu anha ta yi niyya za ta shigo aikin hajji a tawagar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tafiyar manzan Allah sallama tana isowa garin maka sai al'ada ta zo mata shike na sai Rasul mai ce ta yi da abin da mai hajji ke yi sai dai ba za ta yi ɗawa shi ba kuna jira kin ba za ta yi ɗawa shi ba saboda ba za ta yi ɗawa shi ba ɗawa fi sallah amma za ta yi mai al'ada za ta yi harami za ta zo kati ta al'ada ta zo mata ko ta haihu duk ba wata matsala za ta yi haramin ta iyakaci kaga ba za ta yi sallah ba za ta yi rako'i guda biyu da masu noni ba za su kin farfai matar ma abubakar tana zuwa haram tana zuwa a abu hulaifa ta haihu a tafiyar aiki hajji da ake tare da maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abubuwa da yawa sun sun wakana ana muhammad nasiruddin albani Allah ya gaishe da gafara yana da littafi su da guda sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha jabir sai mai da hadisin jabir ibn abdullah zama shine umda a abin nan din sauran hadisan kuma suka biyu baya da aka kammala sai annabi tsira da sai na Aisha radiyallahu anha ta ce da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yanzu mutane za su koma gida da haji da umara ni kuma koma gida da ake haji kadai ina ba ta kuna jina da kyau a'a za ta jinkirin da ba sai ta samu tsarki ba za ta yi dawafi ba sai ta samu tsarki kuma a kwanakin da ake na maka za ta samu tsarki ko da bayan an gama yake hajji ai dawafi ba kamar arfa rana ɗaya ce amma dawafi kana da maka cewa ya yi ko sai gobe za ka yi ko ka ce sai jibi za ka yi ko sai shekaran jibi za ka yi duk yi sai dai kuma in dai ka zama ka dawafi ba to akwai abubuwan da bai halarta kuma ka yi ba so da za ka rike lissafi sosai baka dawafi ba to dole ka nisanci wadansu abubuwa a ciki akwai saduwa da iyali kamar da muka yi a darasin baya kana shi da kyau ko da na Aisha ta tawafi da ta samu sarki sai ta ce da masu sallallahu yanzu mutane za su koma gida da hajji da umara ni kuma mu koma da da umara sai ya umarce ta da ta je hin ta je wajen makka ta ɗauko haram saboda yanzu duk da tana maka hukuncin ta me hukuncinta yan makacin kullum hukuncinta yan makacin ta koma haram ta koma hin waje ta ɗauko haram sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshi ya haɗa ta da Abdulrahman ɗan uwanta ka san mace ba ta tafi da mahara daga cikin garin maka ta fito zuwa wajen haram in an ce ta fito fa ko da ta kuɗe ne misali a ce adarki kobar masallacin nan abin da iya haka shine haram abin da iya haka shine na hin kawai tana taku ɗaya ta je waje shi kenan sai ta shigo Inda ba ta mun gano wannan da kyau ko shi kenan sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce mata ta je ta yi haɗa ta da Abdurrahman shi wannan yake nuna cewa wanda yake mata idan zai yi dawafi idan zai umara sai ya fita hillu in ya fita il sai kuma ya shigo da niyyarsa to mara kaga shi ma ya hada hillu da kuma haram kamar yadda mai hajji ya haɗa hil da haram ko da mai hajji ya fara daga cikin daga cikin makka sai ya je arfa arfa kuma wajen haram take arfa ba ta cikin haram eh kuma dole sai ya ce a ya ce idan ba ta yi dawafi ba saboda matsalar take shi na rahin tsarki za ta sa'ayi a ayi mun faɗi magana cewa shi sa'ayi baya yiwa sai da dawafi ko da dawafin na nafila ne to yanzu malam ya ce sai ya fita hin kuma muka ce mafi kusa da ku watakila karga manta maka ce watakila unguwar ku tafi kusa da hindu kamar yadda unguwar wannan tafi kusa saboda ka inda ka ga ya fi kusa da wata haram kawai nan za ka ci ƙara rahimu Allah wal afdan abin ya fi an yi irma min al ji'in rana shi ne mutum ya koma ji'in rana ya je ya yi harami daga can ina ne ji'in rana ji'in rana wuri ne da yake tsakanin yake wajen makka ta hanyar ta'ifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaji rana ya dauko niyya ta haram kullu bayan ya raba hana'i ganima ta hune bayan an kammala ya ta hune ya raba ganimar hune sai ya shigo maka domin ya yi dawafi sai ya dauki niyya a jiran saboda bai dauki niyya jiran saboda kaga ya baro miƙati a baya miƙatin ya ranar ya baro shi a baya mun riga mun karanta hunna lihun hunna لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة حتى wanda yake kaza abin nan wanda gidan shi bai kai haram ba daga nan zai sai malai yace abin da yafi shine mutum yayi ihrami daga ja'in rana qala rahimahullah wa zamaniyun akwai kuma lokacin yin umara wa huwa jami'u ayyamis sana shine dukkanin kwanukan shekara kaga kwanuka ake lokuta ake haji watanni uku amma ita umara duka kwanakin shekara har ranar arfa mutum ya ce shi umara zai je yi saboda haka yana yin umara yana iya shiga maka da ihramansa ranar arfa ya je yi ya dawafi ya kammala komai a jirgin shi ya koma dawon da hajji ya zo ba umara ya zo yana zira da kyau duk kwanakin shekara su ne lokutan noma kenan eh ina ba kuma gano wanda ke huwa zamani wa huwa jami'a ayyami sana shine dukkanin kwanakan shekara dukkanin kwanukan shekara lokaci ne na umara kenan a yau za ka umara gobe za ka umara jibi za ka umara idan ka ɗauki niyyarka daga kamar yadda muke bayani a lokacin da muke maganar ihrami kati ko dai daga nan ya zama da kasan sai ka je maka sai ka je madina ko da ka sauka a judda sai ka wuce madina ko kuma ya zama na a'a daga nan da kuka tafi umara makka za ku ci daga nan sai ku wuce almin da kana tabbas din zuwa madina sai ka je madina sannan ka biyo ta fil in ba ka tabbas din zuwa madina makka ku karfa daga nan sai ka dau ihramin ka tun a cikin jirgi kuna jira da kyau ko yanzu ka isa birnin makka kana sanye da ihrami na umara kana isa birnin makka kana shiga cikin masallaci kai tsaye zaka wuce ka'aba ne kai dawafi za ka tsaya ka yi sallah ne idan ana bin ka sallah yana jira da kyau idan ka shigo ana bin ka sallah kuna shigo an idan da sallah a zahar ko kuna shigo an idan da la'asar sai ka yi wannan sallah amma idan ba abin ka kowace sallah kana shigowa za ka wuce ka'aba ne ba za ka tsaya ka tahiyatul masjid ba za ka wuce ka'aba ne ka yi dawafi ka je daga inda ake farawa ka fara ka zago so bakwai kana kammalawa sau bakwai sai ka yi sallah a biyu a miƙati abin da maqam ibrahim in ta kammala sai ka wuce zuwa safa da marwa idan ka hau dutsen safa kamar da bayanai zai gabata ka je marwa ka yi ɗaya ka dawo safa biyu har ka gama na bakwai akan dutsen marwa kana kammala na bakwai akan dutsen marwa sai ka yi aski shi kenan ka kammala umaraka in baka yi aski ba ba kammala umara ba aski yana da muhimmanci in baka gama baka in baka yi baka baka kammala ba sai ka aski da ka kammala askin ka shikenan ka kammala umara in ka je daya in ka dawo nan biyu afghan yana أفضل شيء المحلقين ما سقول قبو سؤال حديث رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين قال المقصرين قال رحم الله المحلقين المقصرين كما هكا الله تعالى عبارة قباتنا ما سقول قبو أكم مصور أسكن بابا لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ما تكون متى نسيب عمر ذاك من na ce ku yi mita mun hajji za ku yi mita qala rahimahullah wa sifatu al-ihram biha min isti'bab al-ghusl wa tanzif wa ma yalbasuhu wa ma yahrumu alayhi min al-libas wa at-tib wa ghayr dhalika kal-hajj qala rahimahullah wa sifatu al-ihram sifar da umara sifar yadda ake yin ihrami da umara min isti'bab kama daga abin da ya shafi an so mutum yayi wanka kafin ya yi kama abin da ya shafi an so mutum ya yi wanka daya watan zif an so mutum ya tsarkake ya tsabtace jikinsa tsarkakewa daban tsabtacewa daban shi tsarkakewa wajibi ne shar'i ne ya zama na mutum ya tsarkake jikinsa kada ya shiga ka'aba ah, da abin nan da najasa sai ya kuma a duk kwanakin umara duk lokacin da kake cikin ihrami na umara ko kake cikin ihrami na haji sai mutum ya mafarki har ya fitar da mani aikin shi na nan ba abin da ya shafe shi tunda mafarki ne ba shi ya kakaro shi ba abin da ya shafi tsafta shi ne abin da mana ya lissafa mana a darasin baya ya ce mutum kafin ya shiga ihrami da haji ko umara an so ya aske ya rage gashinsa gashin mara ko gashin hammata da sauransu isa ya ce wa tanzibi da abin da ya shafi tsafta wa ma yalbasuhu da irin tufafin da mai ihrami zai sa kuna ji da kyau ai mun kawo shi ko libasul ihram wa ma yahrumu alaihi da kuma abinda ya haramta mai ihrami yi min libas abinda ya haramta mai ihrami ya sa na tufafi ya haramta ya sa pant ya haramta ya sa pant ya haramta ya sa riga sun gine ta yar jiki abin da ake so yadda ya san bi tsirara sai dai kai sa mai abin nan da biyu wa tib da abin da ya haramta a gare shi na turare wa ghair zalik da sauran abubuwan da suka haramta a gare shi kal hajji daidai wa daida ne kamar hajji kana umara da na hajji daidai kamar da ka san a hajji haramun ne ya raka kansa eh haramun ne ya sa da matar shi haramun ne ya sa turare haramun ne to haka na ma umara su ma haramun sama da ce duk waɗancan abin kuma da aka so mustahabi ne mai ihrami ya yi su a hajji haka nan mustahabi ne ya yi su a umara قال رحمه الله ويكره تكرارها في العام الواحد ما لا يتي ويكره تكرارها أو سوء مي أنكي مينيت إتأمرة في العام الواحد أشكارة سوداء أشكارة دايا متين يي يا ميميتا يي يا ساكي يي يا ساكي ما لا يتي مكروه sai iya sani na ba san abin da ya karantar da ita ba ko bai ci magana ko tunda cewar makaruri ne hukunci ne don kuma hukunci ne yana buƙatar dalili amma mun ce dalili mana nufin mai kenan eh in an ce dalili me ake nufi in an ce dalili me ake nufi eh? yanzu na ce dalili ba sanya dalili ba wani ya ce min hujja to ai ta ce dalilin dai <laughs> na ce dalili shine hujja na ce hujja shine dalili idan aka ce addalil wani karatu ne mai zaman kai ce kar ku manta Alƙur'ani ne girma hadisi sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nawa kenan na ga iyanan kuka tsaya iyanan ne ijma nawa kenan uku na hudu fa qiyas hudu kenan duk da zahiriya ba su amince da qiyas ba amma ana ambatan shi nawa kenan wannan hudu abu ne da ake ittifaki a kansu sai kuma kowace mazhaba take da ƙari akan nata akan abubuwan da suke a matsayin dalili kullum da ke ko kowace mazhaba malikiya tana da su abubuwan da suke zama dalili a wurinta sun tasa umma goma sha a ciki akwai waɗannan hanabila suna da su ƙari akan waɗannan shafi'iyya suna da su ƙari akan waɗannan a me yake da suna hana abin nan hanafiya suna da shi ƙari akan wannan wannan ne na yi lissafo ne ba na yi tartibin ilmi ba ne ina ta mun fahimci wannan da ke ko to waɗanne suna za ga wasu wasu sun gabatar da wannan wasu sun gabatar da wannan in an ce a shar'ance idan an ce dalili kar mu taɓa jin cewar wai ya tsaya kan qur'ani da hadisi ne kadai na ce muku a iya sani na ban san dalili wannan baya hana cewa akwai dalili ko amma da iya sani na ban san dalilin da ya hana mutum ya maimaita umara a shekara sau biyu ba ban san dalilin da ya hana ba kenan قال رحمه الله وتفسد بالجماع umara tana ɓaci da jima'i kulura jima'i fa aka ce ba wai ma maganar zina ba sallallahu salamatu lafiya wa ma fi ma'anahu da kuma abin da ke daukan hukuncin jima'i kamar me kenan kamar abin da ya shafi wasa ya shafi rungumi meniya ya shafi kaza ya shafi kaza ya shafi kaza saboda Allah ta'ala cewa yi alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihin alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj wai menene arrafafu sai na malik ibn anas ci aljima da Allah ta'ala ya ce wa ila lakum laylatu siyami arrafafu ila nisaikum kun gano wani muke ko wasu malamai suka ce arrafafu shine dukkan magana da ba a yin ta ba ta kasance sai tsakanin miji da mata duk waɗannan maganganun suna amsa sunan arrafafu saboda ko mutum ya je umara ne shi da matarsa da ya shiga harami sai ya samu bakin shi a mawali sai ya samu bakin shi takunkumi har sai an kammala umara gaba daya tsoraci sai mutum ya kiyaye maganganu da ba sa kasantuwa sai tsakanin miji da mata ko mutum ya yi su yana cikin tufafi na ihrami yana cikin harami da wai tufafi ba yana cikin harami dan zai iya yana cikin harami ba tare da ya sa tufafin ba saboda ko an sa tufafin a but ko dai bai samu ba amma dai yana cikin harami da ake haji ko da umara daga sai mutum ya kiyaye abin da bakinsa zai fara dan Allah ta'ala ya ce fala rafasa la annafiyal jinsi rafasa duk wani jinsi na arrafafu Allah ya kore shi daga mutum ya kiyaye Allah rahimahullah رحمه الله إذا وقع arkaniha idan hakan ya faru kafin mutum ya kammala rukunan ومعه idan jima'i ya faru kafin mutum ya kammala rukunan umara to ya sani umara shi ta lalace akwai tsakanin haji da umara wani abubuwa ne suka bambanta akwai arfa akwai shi a hajji babu shi a umara akwai zama a musdalifa akwai shi a hajji babu shi a umara akwai zama a nina babu shi a hajji umara akwai shi a hajji akwai jamarat jifa gaba daya da ran goma ga wata da ran sha ɗaya da ran sha biyu da ran sha uku duk babu duk babu jifa a umara kwata kwata amma hajji akwai jifa baki daya duk abin da yake a umara akwai shi a hajji lura ku duk abin da yake a umara akwai shi a hajji wannan tambaya ce kai ma sosai da sosai dan yanzu mun zo karshen abin na ɗin kuma duk abin da yake a umara akwai shi a hajji bayan umara mun ce za a yi aski bayan hajji ma za ka yi aski eh yawa akwai yanka ba yanka a hajji ba yanka a umara akwai yanka a hajji eh akwai fidiya a umara wani mutum ya wuce ihrami miƙati bai dauki ihrami ba kawai mutum yana cikin harami ya yi aski lokacin aski bai yi ba duk wannan za a mishi fidiya ina son mu riƙe wa za ku bani wata wataala akan abin da ya shafi zaman mina kwana nawa ake yi biyu ko uku yaushe ake daga yaushe ke farawa yaushe ke karewa kwana amina yaushe yake farawa kwana amina a'a eh na'am kwana amina yace takwas ga wata wannan da takwas ga wata baya cikin lissafi saboda shi an tsaya ne an rage hanya ne zuwa arafa in mutum ya rasa shi babu hukunci babu fidiya a kansa amma wanda ake yi bayan an dawo arafa an kwana a muzdalifa ina ba ta mun wannan da kyau to Allah ta'ala ya ce wafkurullah fi ayyamin ma'dudat wa mata ajal fi yawmayn fala yusma alai ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله أعلم أنكم إليه تشرون الله تعالى يتي واذكر الله في أيام معدودات waɗanda kwanaki ne ƙididdigaggu ɗaya sai malamai suka ce ranar goma ga wata bata cikin lissafi ranar sallah kenan kenan idan za kwana biyu da Allah ta'ala ce faman ta'ajjal fi yawmaini shine za ka sha ɗaya da sha biyu wa shine da sha uku kun lura da kyau kada ka lissafa goma da sha ɗaya ka ce ka yi biyu goma ba ta cikin lissafi kwata-kwata sha ɗaya da sha biyu ko kuma sha ɗaya da sha biyu da sha uku su ne abin da mutum zai lissafa in mutum ya tsaya iya nan ya kammala aikin shi kaf babu wani abin da ya saura kana jira da kyau ban faɗi madina ba sai dai kawai mu ce in za ku wuce madina ba faɗi ba saboda kwata-kwata babu wani abu na aikin haji a madina kwata-kwata duk abin da ke da alaka da aikin haji inda su yana da alaka da aikin haji ko cikin abin nan da kuna aikin haji ko cikin wajibabbin aikin haji ko cikin sunnonin aikin haji ko cikin mustaban aikin haji babu ɗaya a madina ai shiru wa alaikum salam hmm? ai kun ta ne mafada in na ce ku maimaita za ku iya maimaita duk wani abu da yake da alaka da hajji shin wannan abun rukuni ne na hajji ɗaya shin wannan abun wajibi ne daga cikin wajibabban aikin haji biyu shin wannan abin sunna ne daga cikin sunnonin aikin haji uku shin wannan abin mustahabi ne daga cikin mustahaba aikin haji hudu babu ɗaya a madina duk a maka sake ina fatan mun gane wannan da kyau ko saboda haka sai ka riƙe wannan yanzu za ku mu yi madina a matsayin ta na madina ziyara a madina ala rahimahullah khatima إذا خرج الإنسان من مكة فليكن نيته وعزيمته زيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ زيارته صلى الله عليه وسلم سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها فإذا عمه الزائر لا يشرك معه غيره لأنه عليه الصلاة والسلام متبوع لا تابع قال رحمه الله ما لم يتي إذا خرج الإنسان إذا متن يفتع min makkata daga birnin makka ɗaya ko kuma daga duk inda ya fito falyakun niyyatuhu niyyarsa ta kasance wa azimatuhu da himmatuwarsa ta kasance ziyaratin nabi sallallahu alaihi wasallama ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iz ziyaratuhu domin ziyararsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunnatun mujmun alaiha wani tafarki ne da aka ijma'i a kansa inda ma in je mana wa fadilatu muraghabun fiha kuma wata falala ce da aka kwadaitar a kai fa idza amma idan mai ziyara ya nufaci inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine ammahu ya nufata ma'ana qasadahu kenan fa idza amma za'ir idan mai ziyara ya nufaci manzon Allah la yushrik ma'ahu ghayru to kada ya haɗa wani tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wasallama lianna wa alaihi salatu salam domin shi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi matbu'un shi ake bi la tabi'un ba shi yake bi ba ina ba ta mafi wannan da ke ko wannan magana da malam faɗa Allah ya ji gashi da kafara Allah ya ramshe shi Allah ya fi mishi amma ba ta da alaƙa da karantar musulunci ina fatan kuma fahimci wannan da ke ko qala rahimahullah idza kharaja al-insanu min makka idan mutum ya fito daga birnin makka falyakun niyyatuhu niyyarsa ta kasance wa azimatuhu da yunkurinsa ya kasance ziyaratan nabi sallallahu alaihi wasallam ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sallah kuma ya hana wannan dan kaga bai ce ziyarar masallacin manzon Allah ba sai ce ziyarar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace la tushaddu rihal illa ila salatati masajid ba a daura damarar tafiya ziyara sai zuwa masallaci uku kadai yace al masjid al haram wal masjidi wa masjidi hadha biyu wal masjid al aqsa ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai shi kuma malam ya ce mana ya kudurci ziyarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ya kudurci ziyarar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau da yake mun yace ziyarar manzan sallama sunna ce da aka ijma'i akan ta wannan yana bukata a kade mata kora sosai da sosai nawa kenan biyu wa fadilatun muraghabun fiha sai malam ya ce a jumlar sai ce annabi sallama matbu'un shi ake bi la tabi matbu'un shi ake bi la tabi'un ba shi yake bi ba abin nufi idan ka ce ka je ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yanzu me kai ga Madina kenan to daga nan kuma sai ka ziyarci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kun gano wannan da kyau kun ɗauki jumla ta ko maimaita idan ka ziyarci manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ka fita da niyyar ziyarar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sannan sai ka ziyarci masallaci yanzu me jagora idan ka nufaci ziyarar masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sannan sai ka ziyarci manzan Allah sallama menene jagora masallaci kun gane magana ta da ke ko to da malam ya ce yanzu jumlan malam ne take nunawa ziyarar manzo Allah sai masallaci ba ziyarar masallaci ba a farko kun gane juna da kyau ko isa muka ce mana Allah ya cikin kanshi da gafara Allah ya amshe shi abubuwan da zai abinda zai nuna maka haka shine abinda Annabi sallallahu alaihi faɗa yace la tushaddu rihal kada a daura damarar tafiya don ziyarar wani wuri sai masallacin Ka'aba da masallacinsa da kuma masallacin Al-Aqsa waɗannan a shar'ance kenan kwata kwata hankali ba zai ɗauka ba mutum ya ce to yanzu da manzon Allah da masallacin shi ne fi hankali ba zai ɗauki wannan ba ta yana hankali ba zai ɗauka ba dama hankali ba shine jagora ba shari'a ita ce jagora ina ba ta gane wannan da kyau ba a taɓa ce a tarihi manzo Allah sallama ya tafi ziyarar kabarin Annabi Ibrahim ba ko taɓa ji ko idan ya nemi Allah ya nuna mashi inda yake ba zai ba zai Allah ba zai nuna mashi ba eh kun lura da kyau ko kuma in yi magana sai ya ce babana Ibrahim babana Ibrahim sun ma'arana ilaka an tabi millata Ibrahim hanifa amma bai taba daura damarar tafiya ziyarar kabarin Annabi Ibrahim ba alaihi salatu wassalam balle kabarin Annabi Adam ko ne ma Allah ya nuna mashi. ko kabarin annabi nuhu alaihi salatu wasalam ko kabarin annabi musa alaihi salatu wasalam bayan mun karanta da ku a lokacin da muke a daura da kida ko cewar kabarin yana daidai wuri kaza a wuri kaza da muna ta da ranar muku amma ba a taɓa jin cewar ya tashi ya tashi ya ziyarci waɗannan kabarruka ba ina fata mun gane wannan da ke ko a shiga ga wannan ya nuna mana nan. ɗaura ɗamara ta kanas ta tafiya na ziyarar da kabari wannan babu shi a musulunci da ana salama ya hana ɗaya kenan na biyu sahabbai da suka yi hijira ko waɗanda tabi'ai da suke a raye da suke zuwa su ziyarci su yi aikin haji ba a taɓa jin wani kuma bayan aikin hajin ya wuce madina kawai don ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba wai kabarin ne kawai ba a'a ziyarar muke magana wannan ina son mu gane bambancin menene son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma menene shari'a ta karanta ina fata mun mun gane wannan da kyau me shari'a ta karantar me kuma manzo me kuma so na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wani ya ga cikin tabi'ai cikin sahabbai ya ga Abu Hurairah ya dawo da tafiya yace daga ina shi ya ga abu huraira ko abu huraira ne gan shi yace daga ina yace daga turu sina yace lafiya yace ya je ziyara ne dan dutse ne da Allah ta'ala yi magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam sai yace ai da sanin tafiya ka da na hana ka Allah sallama ya hana a tai ai tafiya ta kanas an igari a tafi ziyarar wani wuri inda masallacin haram ba in ba masallacin shi da ke madina ba in ba masallacin kudus ba ina fata mun fahimci wannan maganar da kyau mu fahimci ta da kyakkyawar fahimta maganar da ake cewa fa man hajja falam ya fa faƙar jafani duk wanda ya yi hajji bai ziyarce ni ba wannan ya wulakantar da ni wannan magana ba ta da alaƙa da manzo Allah kwata-kwata hadisi ne mai ru'i hadisi ne mai kwata-kwata ba shi da alaƙa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh ya ce larabci ya saba hadisi dan inda ka saba jin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan kasan ba na shi bane ina fatan mun fahimci wannan da kyau kenan wanda zai yi ziyara sawa'un daga Najeriya ne aka ce za su wuce Madina ko kuma a'a daga Makka ne za su wuce Madina farkon abin da zai daskare a zuciyarsa shine ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama saboda manzon Allah sallallahu ya ce ba a daura damarar ziyara ta wuri ko a tafi ziyara in ba waɗannan wurare guda uku ba in ba waɗannan wurare guda uku ba wuri na farko shine masallacin Ka'aba wuri na biyu shine masallacin sa wuri na uku shine masallacin Qudus wannan shine abin da ilimi ya tabbatar ba za ka taɓa haɗa daraja manzala da daraja masalacinsa ba ba za ka taɓa haɗa daraja manzala da dutsen irisi na ara duk ba za a yi wannan ba amma ana maganar menene abin da shari'a ta tabbatar menene abin da ilimi ya tabbatar menene saƙon da manzala sun ya zo da shi ina fata mun fahimci wannan da ke ko kenan kaga batun ma wani mutum ya ɗauki da mara ma yamma ko ya tafi ziyarar wani kabarin ma ba ta taso ba <laughs> eh ko yamma da ko arewa da ko ma da ina ne ba dai gina zuwa kaga bata mata so ba kenan ina son mu gane waɗansu suna haƙiƙan cewa ne da na manzan Allah sallallahu alaihi ba wai dan na manzan Allah yana na manzan Allah ba a'a dan su goya na wasu tare da na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan za ka tafi abin da ake so ya taskare a zuciyarka ne ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga inda inda ga maka ne ka gama ziyarar masallacin Ka'aba yanzu za ka je masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam in kuma daga nan kasar ku ne dai ka nufi ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga nan sai ka wuce Ka'aba daga nan a karatun da muke in kan niki gari daga kasar ku ka je kai sallah raka'a biyu a masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ka dawo gida ka kammala komai babu wanda zai ce kai bid'a kai tsantsar sunna misali a ce karfe goma na safe kuka isa kai sallah raka'a biyu ka dawo tun ba azhar ka dawo kasa ku shikenan ka ga baki asuba a can baki azhar a can ba da mun ina ka je ziyarar masallacin ka je kuma ka ziyarce shi ka koma saboda manzo sallama ya tabbatar da wannan ina ba ta nufin cewa da kyau to me ya kawo cewar wanda ya tafi aiki hajji za su fara wuce ta madina ko kuma a'a daga maka za su je madina bayan mun ce ba su da alaka wata dama ce ake ganin mutum ya samu kun fahimci wannan da kyau ko sai ka jefi tsuntsu biyu da dutse daya ka gama aikin hajji sai ka ziyarci masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda duk yana karkashin kasa ne inda Qudus din shi ma yana karkashin kasar da inda waɗannan suke kaga shi ma an sanya maka shi cikin ziyara kaga a biyan kuɗi da kai na ziyartar masallacin Ka'aba kuma sai aka hada maka da ziyarar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka idan ka isa birnin Madina abu na farko Shi ne ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala sallama sannan sauran ziyarat su biyo bayan shi amma asali shi ne ziyarta masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wuraren da ake ziyartar su na farko dai ne masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna lissafa ɗaya kenan na biyu shi ne kabarin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko makabartan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wacce ta kunshi shi karan kai shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama din da Abubakar da Umar sai wuri na uku shine makabartar Baqi'a da Hausa kenan ko kuma makabartar Baqi'a ina fata mun gano nan da kyau makabartar Baqi'a a nan dubin dubatar sahabbai suke a kwance nan kabarin Usman ibn Affan yake nan kabarin na na aisha kabarin na na fatima kabarin mun yi manyan bai da tabi'ai duk ana aka binne su kuma har yanzu ana binne mutane a wurin mun samu nau kenan uku sai makabartar uhudu inda aka yakin uhudu inda aka yakin uhudu aka kashe sahabbai aka jana'izar sahabban ana ina ba ta mafi wani da ke ko sai kuma masallacin uba kar da manta ita damar ziyartar makabarta dama shar'antacciya ce kamar yadda ka san kana ziyartar makabarta a garinku ina za ta mafi wannan da kyau dama a garinku take kaga ba wai maganar ka yi takanar sakano ne na ziyartar wannan makabartar ba to yanzu tun da kana madina sai ka ziyarci waɗannan wuraren daman ba su ne suka kai ka wurin ba abin da yake ne ziyartar masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala sannan ka biyo da waɗannan al'amura ɗin nawa kenan na ambata biyar dai na ƙarshe shine kuba masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam salatu fi masjidi hadha afdalu min alf salatin fi ma siwa illa masjidil haram yau sallah a cikin masallacin nan nawa shi ya fi sallah a ko'ina da daraja uh, salatu fi masjidi hadha afdalu min alf salatin ta fi yin sallah dubu ba wai ta yi daidai da sallah dubu ba ta fi sallah dubu a wani wurin da ba nan ba in ban da masallacin ka'aba a'a masallacin manzon sallam to me ya fasara in ban da masallacin ka'aba kuna shi da ke ko shi in ban da masallacin ka'aba e yin sallah a masallacin shi ta ɗara sauran masallatai sama da dubu amma na ka'aba ta ɗara amma da kai dubu ba kun bai kai da kyau amma bai kai dubu ba ka za a kan cewar madina ta fi maka falala kenan ko inna salatu fi masjidi hadha afdalu min alf salatin ta fi sallah dubu a masallacin da ba shi ba in ban da masallacin ka'aba kenan shin ta fi a masallacin ka'aba amma bai kai dubu ba ko ko ta yi daidai da masallacin ka'aba ko ko na ka'aba a'a ko ko na ka'aba ya fi nawa kenan uku shin kafi a na ka'aba sai laifin bai kai dubu ba shin ta yi daidai da na ka'aba biyu shin na ka'aba ya ɗora duk maganganu ne da aka yi su a kanta ɗaya sai uba rasulun ya ce duk wanda ya alwala daga gidansa ya je masallacin uba yana da ladan wanda ya umara nau kenan a wani falala ce kaga kuma ka same ta ne lura da ziyarta da kai masallacin masu Allah sallama da masallacin kuban yana garin sai kuma ka je eh a cikin birnin madina yake masallacin kuba shine awwal masjidin usis ala taqwa min awwal yawmin aqu an taquma fi duk da sun suna ta magana shi shine masallacin kuba ko shine masallacin masallacin kuba ne shine masallacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ginawa shi ne masallaci na biyu na uku a masallatai a musulunci a ƙididdiga ba ba wai a falala ba masallacin farko shi ne masallacin ka'aba inna awwal baitin a linnasi nasi lallazi bi bakata mubarakan sai na biyu masallacin al'akasa sai na uku masallacin kuba dan sai da Rasul ya sauka a kuba sai annan ne ya fara yin sallar juma'a yi gaba da bayan an kwanaki kuma sai ya wuce cikin garin Madina saboda quba tana wajen Madina in ban da yanzu da unguwanni suka haɓaka suka barin ƙasa amma duk da aka za ga akwai nisa sosai da sosai ina fata mun fahimci wannan da kyau to kaji yanzu mun faɗi masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nake ziyara a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda nake ziyara a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yadda kana shiga masallacin dama za ka shiga ne da kafar dama kamar yadda kake shiga kowane masallaci da kafar dama kana jira da ke ko kenan sannan zaka shiga da yin salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar da kake shiga kowanne masallaci da yin salati gare shi ko cewa kake wa annal masajid lillahi eh ai ba kake fara ba ko yawa ya kake cewa zaka shiga masallaci Allah mafta ali yau ba to haka ba ke sai ka shiga da kafar dama kana shiga da kafar dama sai ka sallah raka'a biyu in kai sallah raka'a biyu ka sallame ka kammala ziyara a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka miƙe ka je ka ziyara a kabari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wata falala ta ubangiji subhanahu wataala babu wani mahaluki da ya san hakikanin inda babu wani annabi da aka san hakikanin da kabarinsa inda yake in banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai ce maka kabarin annabu dauda yana wuri kaza ko kabarin annabu suleiman yana wuri kaza kawai zai ce ya yi bincike a eh shi manzon suna shi ke cewa kaza kaza kuma ya koma ga Allah ina ba dan ba kana ake samun bayanai ba to ya tushe kai mutum ba zai zo ya ce yayi mafarki an ce mai je wuri kaza kabarin annabi wa magana a wurin hmm. batun ziyara a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malam zai yi bayani akan ta da bayani akan ziyara a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam zai yi magana sai baqiya yadda ake ziyartar makabarta haka za a je a ziyarce su assalamu alaikum dara qawmin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru Allah lana wa lakum eh? a ah, ruwayoyin suna da dama ina ba ta muka ji wannan ba wai roƙon su ajiye su da suke cikin kabarin ba addu'o'i yake musu to yadda kai a kabakiya haka za ka yi a makabartar Uhud makabartar Uhud su ne shuhada Uhud shahidai da suka waɗanda suka yi shahada a Uhud za ka ga wurin fili ne babu wani tudu tudu yau shekara dubu da da ɗari hudu da wasu abubuwa na za a nuna ma a ce can kabari ne can kabari ne babu wannan magana balle a ce an baka wata takardawa an zana su wai a rudu ga daidai kabarin hamza ga daidai kabarin kaza ko a ba mutum ya zo ba kiya a ce ga daidai inda kabarin farko mai duk wannan rajimin bilgaibi ne ina ba za a ga sun jera faifa wai ana nuna masu location din saboda hukumomin a tsaye suke magabarta an sa karfe an sake sa karfe an tare don mutum sai ya ta shafa yana shafa jikinsa <laughs> yana shafan makabarta yana shafa jikinsa in dalalarsa yake so ya yake irin nasu mana ba shi ne yake magana ba kana san daraja suna da daraja kuma kana san sai ga aiki irin nasu sai uba mun yi magana akan abin da shafi kuba tsoraka mahajjaci sai ya kiyaye in bai wannan da ke ko mahajjaci sai ya kiyaye ya halatta wanda zai tafi aiki haji a ce mai ya gaira manzo Allah ai mai aka bari ce wala yahillu lahu hatta ya alama hukumar lafi tabba ku rake yi in ka ji ku da manzan Allah sallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya sanya mala'iku da suke kai salati duk wanda iya manzan Allah salati a duk inda yake mala'ika zai ce wani ya salati kenan yanzu kai ake bukatar kai ke ma manzo Allah salati sai mala'iku su faɗa mashi ba wai wani mutum za ka ba salati in gaje ga gaimin da manzo kai mai da manzo Allah ko gaimin da manzo Allah tun akan ma ya manta hayaniyar zaman kan kawai da hayaniyar hawa kan layi kawai jirgi mu shi a kusa mun bai wannan da ke ka ji gaba ɗaya mutum in ba jin tafiya ne ibada ba ce da ya baza ina fata mun fahimci wannan da ke ko saurawa kullum mutum ya danga bari ilimi ne ke juya shi in ji wani magana sai a ce ba ka san manzan Allah sallallahu kai ko cewa kai yi wa manzan Allah salati mala'iku su isar su ce wa manzan Allah yi maka salati kana yi ba kuma mala'iku suna isarwa to yanzu da abin da ka faɗa ka ce ayi da abin da shi ya ce a'a ka ce ne in ka je game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da manzo Allah na farko dai ka game da manzo Allah ba salati bane ko salati ne ba salati bane sanan na biyu shi da ka ce in ya je gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya yi wa manta ko ba zai iya yi wa manta ba su kuma wannan mala'iku ba sayyahin akan haka Allah ya halicce su yanzu a waɗannan wuraren da muka ambata guda biyar da yana da yana da ba an faɗa ba waɗanda kaji ana faɗa mhm. alaikussalam sallallahu alaihi wasallam a za mu zo kansu ai na ce za mu zo kansu ai ban yi magana sosai kansu ba ku ji na faɗi kiblatai ne ba ba ku ji na faɗi saba wa masajin ba ko saba atu masajin ne ko ma wane ne ba ka jan faɗi masa jiri bilal ba ba ka jan faɗi masa jiri ijaba ba malam haka za a ga alhazin suna ta gararan ba a madina ga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi abin da ya kai su ba suna ta ana ta bibita su a gari nan wuri kaza ne sai mutum ya je isan nan wuri kaza kun bauci magana ko ne na farko masallacin da yake ne a yanzu shine masallacin ta ya tabbata eh shine aka sallah ne din ɗaya kenan na biyu ba dun bai kuma ya take ba wani yana zuwa zai kallace ne na isalla sai ya juyo kuma ya kallace na sallah wasu ma ya yi ne a kuma suna wuraren kwata-kwata babu su a tarihi na abin da yake littafan tarihi na musulunci da suka rubuta daga baya ne aka samu waɗansu sarakuna suka haifar da waɗannan wuraren kasan dai ba zai yiwu a ce ga masallacin manzo Allah sallama a ce kuma ga masallacin Abubakar ba dan haka za a gansu danda da masjidu Bilal masjidu Abubakar masjidu Aisha zai yiwu a ce ga masallacin manzo Allah kuma Abubakar ya fito gefe ka taba karanta wannan ka taba jin wannan kowa ce ga masallacin manzala ali bin abi talib ya fito gefe ya ce ga masallacin sa babu shi wannan musulunci kun gano haka za ga ana ta gararan ba da alhazai قال رحمه الله عز وجل ويستعاب أن ينزل خارج المدينة فيتطهر ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ثم إذا دخل المسجد بدأ بالركوع إن كان وقت تجوز فيه النافلة وإلا بدأ بالقبر الشريف ولا يلتصق به ويستدبر القبلة ويستدبر القبر الشريف ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يتناحى عن يمينه نعم الذراع فيقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ثم يتناحى إلى اليمين أيضا نحو نعم الذراع فيقول assalamu alayka ya aba hafs umar al-faruq wa yusallimu kullama dakhala wa kharaja قال رحمه الله ويستحب أنسو أن ينزل خارج shi wanda ya nufaci ziyarar ya tsaya tukunna a wajen madina in ya tsaya a wajen madina fa ya taɓaha sai ya tsaya ya wanka wa ya taɓayya ya sanya turare wa yalbasa ahsana siyabi ya sanya mafi kyawun tufafinsa waɗannan su ma suna buƙatar dalili ثم إذا دخل ثم إذا دخل المسجد يوضع منذ كرته ثم إذا دخل المسجد ثم إذا يشيك مسلا ثم الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالركوع سيفار صلى أجل نزعة كاكرة في هذا مالا كنكو كنن ضد مالا ياتي أمام يور يسا manzo Allah ne a zuciya yayi kaza yayi kaza yayi kaza to amma da yake sai da karatun ya jawo shi baya yace yana shiga masallaci ya fara ruku bai ce yana shiga masallaci ya fara ziyartar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to haka tun da yace yana shiga masallaci ya fara ruku'i ya fara sallah ya nuna kenan yanzu ziyarar masallacin shine gaba ina ba kaman gane wannan da ke ko bada bi ruku sai fara in kana wakatun tajuzu fi nafila idan lokacin da mutum ya shiga lokaci ne da ya halatta ya nafila kamar wani lokaci kenan kama a ce sun shiga ne bayan rana ta fito irin an sauke kudin na an shigar da ku garin madina kuna shiga garin madina duk an idar da sallah kun yi da kirma kuka sallah a masauki kuna fitowa kawai gari ya riga kun so masallacin manzon Allah sallallahu alaihi irin karfe 7 din nan ko karfe 8 ko karfe 9 ko kuma a'a da hantsiya ga shigo da ku madina kuna shigo madina karfe 9 ta yi ana karanta safi kaga tun daga budowar rana har zuwa sallar azhar duk lokuta ne na fila bayan azhar har zuwa sallar asar duk lokuta ne na nafila bayan sallar magariba har zuwa hudu alfitir duk lokuta ne na nafila ashe akwai lokuta na nafila suna da yawan gaske yanzu magana ta rage idan kuka je bayan la'asar za ku yi ko ba za ku yi ba anan sulma ce ba a sallar nafila bayan sallar asar mun karanta da ku kun gane wanda ke ku anan sulma ce kuma duk wanda ya shiga masallaci isalla raka'a biyu kafin ya zauna waɗannan hadisan malamai da kafarsu ta nutsi a ilimi malamai da aka aminta da malanta su su karanta su wasu sun tsaya sun zama mahadisan ido wannan yasa ake rawaito a irin su Muhammad al-Amin Shankiti ba sa shiga masallaci bayan sallar asar saboda wannan hadisin ya ce in mutum ya shiga kada ya zauna sai ya sallah raka'a biyu wannan kuma ya ce da ya shiga ya sallah to wannan ya hana wannan ya ce ayi to idan dalilai suka haɗu biyu wannan ya hana wannan ya ce ayi wanne za a rinjayar eh kun lura yake ko suka ce a'a za a ɗauki ɓangaren hani shi ya fi ƙarfi saboda anan salama ya ce duk abin da na hana ku ku hannu kai tsaye amma abin da na ce ku yi ku tsato to haka malamai suke ta kaza suke ta kaza suke ta kaza ka a dinga girma maganganun malamai idan suke sabani kai. yana ce na da ke ko na tsoron ka ko da yi sallar fila din ko da an sauke ku kun shiga masallacin manzon Allah su alaihi bayan la'asar sai wani fila kar ka ce da shi dan saboda sallallahu ya ce duk wanda ya shiga ya yi nafila kuma ka ga mutum da ya nafila ba kaka ce da mai don malamai ma sun yi sabani a kai kun ga matsala ce da za a bi da an da wani za a abin na ɗin wani a kai ba قال رحمه الله lokacin إن كما لوكتين بأن النافلة بني بدأ بالقبر sharif sai ya fara da kabari mai girma shi da kabarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala rahimahullah wa la yaltasiqu bihi Allah ji kan malam daga gafara malam yace kada ya rungumi kabarin wala yaltasiqu bihi kada ya rungumi kabar Allah ta'ala ya ji kamara mai gafara kaga ilimi kenan قال رحمه الله ya juya ma مع القبلة بايا ya fuskanci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don anan ba addu'a zai yi ba kuna ji da kyau a lokacin addu'a ne mutum zai juya zai fuskanci alkibla daya amma a lokacin ziyarar kabarin manzo Allah sallama zai juya wa alkibla baya ne ya fuskanci kabarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama in ya fuskanci kabarin waya kul sai ya ce kaga malam sai bai bar mutum ya faɗa abin da zai faɗa ba sai ya ce assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullah da rahamar ubangiji ta tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa barakatu da albarkatun Allah su tabbata a gare ka sallallahu alaihi wasallam mutum zai faɗi wannan ne a mure shi tana ƙasa kada ce assalamu alaikum ya rasul wannan hauka kenan a saman ma an rubuta ya ayyuhal ladina amanu la taqu aswatakum ta sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli tajari ba'dukum li ba'd yara mutum zai yi da ƙasa ne assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh haka mutum zai fara iyanan mutum malam iya nan malam ya kawo na san yanzu kowa ya iya ko a faɗa gaba daya ko iyanan mutum ya tsaya yayi kaga malam bai kawo kuma sai ka roƙi manzan Allah kana jina da ku ba a ce ka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a zamanin manzo Allah sallama zuwa ake wurin manzo Allah shi manzo Allah ya roƙa wa mutane Allah lura da kyau sai a zo wurin manzo Allah sai shi manzo Allah ya roƙi Allah ba shi ake ce ya rasulullah ka bani kaza ba ba a taba samu waɗannan ba قال رحمه الله ثم يتناحى عن يمينه sannan sai ya ɗanyi dama kuna jira da ke ko sai ya ɗanyi damansa na hawa zira zai damun ne gwargwadon haka kamu daya zira'i guda misali a ce ya tsaya zai yi haka duk da cewa eh, a can alƙibla a haka take kallon misali kuma wani tana kallon haka in za ki yi sallah za kalla ba wai yamma ba ina kusa farko nan kuma shine kabari ina fata mun gane mun da ke ko to قالوا جنب مجالة الضمان سيد الزاء حكى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يزيد هاتي الأمانة إيه؟ نبو نبو زي بها في السلام عليك مشين يا مدام هنا أول أصدقين سيد سايكين حكى مشين يا مدام إنما تنتهي من جديد مشين يا نحو في العالم ثم يتناحى سنة يدعو داما ثم يتناحى سنة يدعو غسا أن يمينه يهدى يدامنسا نحو الزراع كما الذراع الأولى فيقول سيتي السلام عليك يا أبا بكر الصديق أما تن الله يتبت عليك يا أبو بكر من الجسكية ثم يتناحى سنة سيدعو غسا ila yamin aidan zuwa daga dama shi dai da yin dama na hawa jira kamar kamu guda fa yaqul sai ce ya aba hafs amma cin Allah ka ya abu hafs umar al-faruq umar wanda yake al-faruq kun gane wannan yanzu ya kammala ziyarar masallacin manzo na ya kammala ziyartar makabartar manzo sallallahu alaihi wacce ta kunshi shi manzo Allah din da abubakar da umar kuna jira da kyau shi ita wannan makabarta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ina take a cikin masallaci take a a cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take kabarin manzo Allah ba a cikin gidan ba a cikin masallaci yake ba kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗakin na Aisha ne radiyallahu ta'ala anha domin lokacin da musulma ya cika ya koma ga Allah sai ake ta magana to ina za a kai shi a kai shi kudus ne domin canza makabartar annabawa sai aka samu hadisi ya rasul mai ce babu wani annabi da zai rasu face a inda ya rasu na ake binne shi kenan waɗancan annabawa su ma suka rasu sai aka binne su saboda haka daman na Aisha radiyallahu anha ta faɗa ta ce ya rasu ne a jikinka tana tallafa da shi da jikin yi zafi sai ya nemi izinin iyalansa cewar su ɗaga mashi ya yi jinya a ɗakin na Aisha radiyallahu ta'ala in girkin wancan ya ƙare zai sake komawa ne girkin wancan a duk da ba shi da lafiya ɗin zai sake komawa girkin wancan to da jikin yi zafi sai ya nema da su ɗaga mai jiya a ɗakin na Aisha radiyallahu anha to ya rasu a jikin na Aisha radiyallahu anha wannan ba karamar falala ce ga na Aisha a ce manzo Allah sallama ya rasu a jikinta ya eh, take kula da shi to da ya rasu din sai ta janye a nan inda ya rasu a ɗakinta a nan aka mai kabarin ina ba ta mun gano wannan da kyau ko haka nan da Umar ya rasu da Abubakar ya rasu sai aka zo kusa da shi aka sake yin kabarin da Umar ya rasu sai aka sake kabarin shi kenan wurin ya cika shi wannan yana ɗakin na Aisha rabbi anha idan kuma ɗakin na Aisha yana cikin gidan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi kuma gidan manzo Allah sallama yana damfare da masallacinsa ina fatan mun gane wannan da kyau yana damfare da masallacinsa ta yadda in zai shigo in zai shigo masallaci ba sai ya zago ta kofa ba wanda kuma ba manzo Allah kaɗai ba sahabbai duk gidajensu yana damfare da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne waɗanda suke kuma kawo ko an za ga cewa akwai nan gida yana yana hada da masallaci nan gida yana hada da masallaci ko ba kai ba har wata rana nan zo ƙara masallaci kuma masu gida kuma a biya su su daɗa gusawa to ɗaya kenan bayan kuma kowa sai yi kofa a gidansa maimakon sai ya fito waɗanda gidajensu suke ɗanfare da masallacin kenan maimakon sai ya zago ta kofa kawai sai dai ya buɗe sai dai kawai gan shi a kan su ta cikin gidan shi zai shigo cikin cikin abin nan ko ya ce gaba wannan kenan ko kai kana yau zai ga mutum ya fito zana ya tura da ya ya hausa sai rasul mata rana ya ce kowa ya rufe kofarsa in zai fito shi ko masallaci shigo ta kofa in banda abubakar shi ya bar kofarsa a nan in zai shigo ya shigo da ciki a wasu nan shi ma zai shigo ya shigo da ciki wanda yake malamai suke nuna wannan yana nuna kenan abubakar shi zai ci gaba da jagoranta manzo Allah jagoranta al'umma bayan rasuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ina fatan kun gane wannan da kyau to da yanzu gidan tambaya ta kun ga mai gida daban masallaci daban shi yasa da aka yi ƙarin masallacin a har yanzu sai ya zama gidan yana nan a yadda yake kullum rake ko sai aka rufe shi amma har yanzu gidan bai shiga cikin masallaci ba saboda abin da zan na yi dogon wannan jawabin shine waɗansu da yawa ba suna gini a kabari su ce wai ai masallacin manzon salama a masallaci yake kuma a wannan jawabin da muka yi masallacin kabarin yana masallaci ko yana gida ne yana gida ne ba yana masallaci ba kuma har yanzu duk kare-karen da aka yi ba a ɗauko gidan cancakat an sa shi cikin masallaci ta yadda kamar da kake kewaye ka'aba ta kowace a cikin masallacin haram masallacin masallacin salam bai zama haka a cikin masallacin madina ba tsira ta ga masallacin mazala ke ba mai dawafi amma za ga wasu wasu dole sun yi dawafin kabarin manzo Allah sai su kewaye masallacin baki ɗayan shi نسأل الله سلامة والعافية قال رحمه الله ويسلم كلما دخل وخرج ويسلم سي سلم أدلوك تنديش وكويفتا duk lokacin da ya shiga kuma fita ma'ana dai mutum ya shiga masallaci sai salati ga maza Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai na na zama a Madina tunda yanzu magana tana magana ne akan Madina akwai na na zaman Madina yadda mutum yake hargowa kowanne gari ba shi a Madina imam malik ibn anas ana rawaitowa ya kasance yana tafiya wasu lokuta yana tafiya ba da takalmi a kafarsa don yana jin nauyi ya take kasar da manzo sallallahu yake a kwance da takalmi in ba wannan da kyau kaga aiki ne nuna ko da hayaniya ce kawai mutum yanzu yana kira yana ya na kadida musamman ma ce shi ne san manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sallama ma ga kada kadar ma an ce ga yadda za ka yi karka daga murya balle mutum ya zo yana kada bututula kuma yana waɗansu ayyuka daban annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce al-madinatu haram madinan nan haram ce duk wanda ya kawo barna madina duk wanda ya kawo fitsara madina duk wanda ya kawo bidi'a madina fa alaihi la'anatullah tsinuwar Allah ta tabbata akan shi wal malaikatu wan nasi ajma'in raka mutum ya hata kada ya je birnin madina yana ashariya ya saba yana ashariya a garin su kada ya kunsa wiwi da shi ta tafi da ita a birnin madina yana busata kada ya je birnin madina yana wa mutane sace-sace ko ya je bidiya kinkimo bidiya ko ya dauki bidiya daga nan ya kai ta can a billah birni ne mai tara albarka birni ne mai albarka annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gani shi yi addu'a yace ya Allah ka sanya mana albarka a madinan mu ya Allah ka sanya mana albarka a mudin mu na madina da babban mudin mu ya Allah duka sanya mana albarka a cikin gari ne mai albarka yana da albarka ina fatan mun gane wannan da kyau kuma abin sai ya zo shi muke kai a mota ko shi muke yi wannan karatun shi muke yi a mawaka a sabar da lahadin safe kuma yanzu ya zo daidai haka ga birni ne mai albarka sosai da sosai albarka ta shafi albarkar garin albarkar garin ta shafi abincin da mutum ya ci ku tambayar alhazai hatta abincin da mutum zai ci da abincin da ka ci a madina da wanda ka ci a jidda ya fara yasa yake eh kofin shari a madina ba riyar biyu ne ake sha amma a makafa biyar ne abin da isa ma a nan a judda ana baka na rayar biyar makana neman ka ce da safaya <laughs> gaskiya ne mana gari ne albarka ga albarka gari ga albarka ibada ga albarka karatu karatun da ke garin madina karatu ne mai tarin albarka shamsu dini zahabi da yake magana kan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace yushiku an yakriban nasu akbadan ibil fala yajiduna ahadan min alimil madina lokaci ya kusa da mutane za su tafiya tafiya mai nisan gaske domin neman ilimi ba za su taɓa samun ilimi kamar na malamin madina ba sai malamai suka ce wannan shi ne imam malik ibn anas shi ya za ga muwatta wasu muwatta daga sama an kawo wannan hadisin a shafin farko sai ga an kawo wannan hadisin daga sama shamsu dini zahabi ya ce wannan zai iya gasgatuwa ga malik din kuma zai iya gasgatuwa ga dukkan malamai tun farko har ƙarshe cewa yi amma ka samu malami ma karatu da tsarka kakacce irin na madina kuma ya sha bamba shi masu dini za a biya faɗa wannan daga gari ne mai tarin albarka saboda ka gari ne mai tsarki kar mutum ya ɗibi ƙasa ta yi kai can amma duk da tsarki wannan garin mabiya addinin shi'a idan suka je ba sa sallah ba sa sa goshi a kan garduwar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kaiwa da tsakuyoyin su ne daga daga can inda suka ɗebo ta in suka zo su ajiye ko su zo da katako sai su dora a kai zan iya cewa wasu sun taba kai ka taba gani eh? gani a can fata duman fata ta masallacin manzo Allah mutum ya ce ba zai sa ba wai ba shi da tsarki wurin eh? Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsari wannan shine karshen karatu akan fiqhul ibadat malamai suka ce fikihu ya kasu kashi biyu akwai al-fiqhu al-akbar shine ilmin tauhidi akwai al-fiqhu al-asghar shine ilmin furu'a shi kanshi ilmin furu'a din ya kasu kashi biyu akwai al-fiqhu al-ibadat shine abin da ya shafi tsarki sallah zakka azumi itikafi hajji akwai fiqhu muamalat fikihu na sauran mu'amaloli abin da ya shafi yanka ya shafi eh, gaga limamin yanka misali a ya shafi auratayya zamantakewa da sauransu shine alfiqhi ne fiqhul mu'amalat shine juz'i na biyu kenan littafin iziya wanda yake a darasi ne zuwa zamu tashi babi na bakwai fil udhiyati akan abin da ya shafi layya kuma na ga tace a gaban mu ko tunda yau muna yau muna yau muna uku ga watan zulqa'ada to kaga kenan zuwa ranar asabar mai zuwa tunda darasin sai ranar asabar ai kaga ya mun shiga ciki sosai ko ba ka zai zamana tun kafin ka sai ragon layya sai ka san wani rago za ka siya wal aqiqa da kuma aƙiƙa wai aƙiƙan nan ma ya take ragon suna a gan baka da mata ma kenan sai ka tsaya kai karatu sosai ka san hukuncin ragon suna tukun tukunna wal da kuma hukuncin yanka ina ba ta mun gane wannan ke shine darasi da zamu tashi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ke cewa bai gane magana da malamai suka yi cewa aikin hajji yana kasancewa a watanni uku sannan kuma ya ganin ba a yi sai a watan zulhijja abin da ake nufi shine niyyar yin aikin hajji ka kudurci niyya za ka yi niyyar aikin hajji ka lura da ko sai kuma misali ka ce za ka yi tamatu'i sai ka ce bayan ka kudurta niyyar a zuciyarka sai ka ce Allahumma labbaika umara mutabatihan biha ila al-hajj kana da ke ko sai ka je kai umara kai umara sai ka zauna lokacin aiki hajji ka ga ta mutu abin da malamai suke nufi kenan ba za ka yi niyyar aiki hajji ba sai a cikin watannin aiki hajji misali goma ko sha daya ga watan ramadan ko 27 ga watan ramadan sai ka ce allahumma labbaika hajja ka ta niyyar aiki hajji sai ka ce allahumma labbaika hajja ya allah na yi niyyar aiki hajji sai ka zauna a garin makka tare da ihramin ka na aiki hajji har ranar arba ta yi kai tsayin arba bai yi ba saboda mu saboda ka ɗauko niyyar ne a cikin watan ramadan wanda yake watan ramadan ba a cikin watan aiki hajji amma in ka dauke niyya a ranar karamar sallah ma'ana wannan fikir kace Allahumma labbaka hajjan kai zaman ka a birnin Makka kana ta jira ranar aikin haji eh, har yayi kai shike ka gane barakallahu subhanallahi wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu